Bismillahir Rahmanir Rahim. Hatsabibin boka. Babi na bakwai. Ba tare da wani tsoro ba Helen ta ja hannun lafsi zuwa saman shimfiɗar. Cikin tsoro ta zauna gefe. Zaunawar su yayi daidai da zube su a nisa saman shimfiɗar. Take kuma saka farfado tamkar waɗanda aka watsa wa ruwa. Nan fa suka soma kallon kallo. A nisa ta so soma kuka. Nan ta riga da ta sadakar da mutuwar su ce ta zo. Kuna ji ita ma tana taya ku duk wannan tsohon daren. yanzu asuba ne asuba ne karfe hudu da mintuna amma ga ta tana tana ta tashi bacci dukkansu a rigice suke in ka ɗebe hilin wacce ko a jikinta da alamu san bata damu da komai ba don ta saba wata rikitacciyar tsawa aka saki ta yi tartso bakin bishiyar ya soma ci da wuta tare da wani ƙuge Yan hanjin Silipsi har motsi suke yi. Tsawar ta ci gaba da hauhawa tare da darewar katuwar bishiyar kukar zuwa gida biyu. Wata kujera ce ta fito zuwa daidai kusa da Silipsi, ta tsaya cak. Kafin kirtawar ido wata guguwa mai ƙarfi ta taso wacce ta saka gaba ɗaya wajen ya hau tsini. Ba ka iya ganin komai wannan karan ba Silipsi ba hatta helin sai da ta kare fuskar tafin hannunta. Silipsi ko gaba ɗaya suka ƙanƙaba junansu. Jikinsu yana ba. tabkar bazari. Tsayin mintuna biyar komai na wajen ya koma kamar yadda yake. wurar wajen ta lafa sai ga hatsabibin boka ya bayyana a saman kujerar. helin ce ta fara zangonar su dukansu suka bude su. Wani gabjejen mutum suka yi arba da shi wanda ba su taɓa ganin ko da mai kama da shi ba a cikin duniya. Wannan zai fi kyau a kira shi da dodo. Kai ya ma fi dodo muni, saboda ƙato ne majiyi ƙarfi. Yana da dama tsamanya manya tamkar irin na masu dambe. Kowanne damtse shi ɗaure yake da layu na fata da kuma wani kambun ƙarfe. Ƙafarsa ma haka, baya sanye da riga, cikinsa ɗame yake, amma kana ganin gurayen da ya tara a jikinsa yana da tsayi sosai, tsayin tsayinsa zai yi kamu ashirin. Ƙirarsa tamkar wanda ya yi alaƙa da Samudawa, baƙi ne wuluk tamkar baƙin kwalta, ba ka ganin komai a fuskarsa sai jajayen idanuwansa, kowanne mutum tsakiyar idonsa baƙi ne. amma shi kuma zai bar da take tsakiyar idonsa fara ce tas sai kuma ja a zagaye da ita idan ya daga ido gaba ɗaya farin ɓacewa yake yi sai dai ja ya mamaye gurbin idon sumar kansa tana da yawa wanda yawan ta yasa ta zubo har akan faffaɗan ƙirjinsa ta yi wa mummunar fuskarsa inuwa wannan mutum da zai fito waje babu shakka da yawa mutane za su rasa rayuwarsu sanadin yin arba da mummunar fuskarsa bai kama da ta dodanni. Tsayawar guguwar ke da wuya ya kece da wata mahaukaciyar dariya, wacce ta saka dajin gaba ɗaya ya amsa kuwa. Ya ɗauki tsayin mintuna biyar yana wannan daniyar, daga bisani ya murtuke fuska, tamkar wanda bai taɓa dariya ba. helin ta buɗe baki ta soma jero masa kirari, sai kai ta kadari kuma gari ki gudu sa gudu sa abokan gaba su gudu. Turmin karfe kake shakwaramniya, sai kai hatsabibin boka shugaban duk wani tantirin aljani komai tsagerancin aljani idan ya zo gabanka dole ya duka na tsara maka uban maza uban hatsabibai mai daka wa maza gumba take ya sake kecewa da wata mahaukaciyar dariya Helen ta sake buɗe baki da niyyar magana ya ɗaga mata hannu ya ce kafin ki ce wani abu ina so in san ko kin sanar da su rokokinmu da kuma sharaɗinmu cikin sauri ta ce na faɗa musu ya sarkin bokayen duniya da kansa duk da haka zan sake sanar da su don gudun kuskure da kuma faɗawa fushinmu. Ku sani, akwai sharaɗi guda biyar waɗanda zan faɗa muku. In har kuka kiyaye kun tsira, sharaɗi na farko, ma'abota sallah ba sa shigowa fadata. Duk ranar da za ku zo inda nake kar wacce ta kuskura ta ɗora goshinta a ƙasa. Sharaɗi na biyu, kar wacce ta kuskura ta bada sadaka, domin yana ɗaya daga cikin abin da zai ɓata na Doka ta uku, Muddin kika fara aiki da ni babu ke ba sake zuwa wajen wani bokan, yin hakan ko zai janyo miki masifa da bala'i daga ke har bokan naki. Sharaɗi na hudu. duk abin da aka ce ki kawo kar ki tsaya musu ko gardama, idan kuwa kika tsaya wata magana ta ki baka 'yan aljanu za su jinin jininki. Doka ta biyar, wajibi ne idan aka baki abu dole ki aikata, idan kuma kin ƙi to zai juye zuwa kanki, sannan kuma duk abin da kuka gani anan nan kar ku taɓa, idan kun kiyaye ku zauna lafiya. Tun da inda ya soma wannan jawabin jikinsu Sa'adiya ya soma kirma, dama ya lafiyar kura, kowaccensu ta yi da na sanin zuwa wajen. Yana gama rattaɓo ɗansa sai suka fara kallon kallo a tsakaninsu gaba ɗaya, su ya raina fata. Lucy tana son yin magana babu hali, sai da ya bata izinin magana cikin sauri ta ce, Dama, dama muna so ne mu ɗan yi shawara. bata gama rufe bakinta ba ya daka mata wata razananniyar tsawa. wacce ta saka lifsi ta yi da na sanin maganar, hatta ɗakin sai da ya amsa kowa ya ce, ba ku da wannan damar, ku sani kafin a zo nan ake yin shawara, ba sai an zo ba, don haka ku kiyaye. Cikin kirma lifsi ta gyaɗa kanta, Helen ce ta ce tuba suke yi uban hatsari bai, sun ji kuma sun yarda da sharuɗɗanka, idan muka fita za mu turo da kayan aiki, ya jinjina kai, sai ki sanar da su za su ga abin da suke so. Ta ɗan dukar da kai ta ce godiya muke. Ta sake dukawa ta ce mun bar ku lafiya. Sannan ta miƙe tana tashi su Anisa suka yi zumbur suka miƙe. Dama kuwa kamar akan ƙaya suke. Kamar yadda suka shigo wajen ya rufe kansa babu alamar kofa. Suna fuskantar wajen hilin ta sake kiran sunansa. Sai gashi wajen ya sake kamawa da wuta. Suka ratsa ta cikin wutar sai ga su waje. Gaba ɗaya dajin ya yi tsitsai wani gurnani suke ji kamar na kuraye da zakuna. Suna nana da hilin. har suka kai ƙarshen dajin ta ce duka su rufe idon su rufe idon su suka yi kafin mintuna talatin suka ji ta ce ku buɗe suna buɗewa suka gansu cikin masaukinsu anisa cikin tsoro ta buga uban ihu ta shige cikin zanin gado helen ta kwashe da dariya ta ce amma ku manyan matsorata ne ni ban taɓa ganin masu tsoro kamar ku ba jiyan da kuka tsure kamar ku saki zawo a wando dafsi ta ce helen ai ba kama bane ba Ni ba na raba ɗayan biyu wallahi fitsari na sau biyar a wando. Idan an ce ma har da zawo ba na musawa. Sai na shiga toilet in tabbatar. Sadiya da take sharce zufa ta ce wallahi ni ma fitsari na shida a wando. Kai, na ɗauka fa mutuwa zan yi. Ni ko a mafarki ban taɓa tunanin zan taɓa ganin irin wannan wajen ba. Wannan anya ko mutum ne? Idan kuwa har mutum ne an yi mun bata sarrafa sarrafa bakinta ba hilin ta daɗe mata baki ta ce wallahi kar ki sake duk abin da kike yi tamkar a gaban hatsabibin boka kike jin wannan farcin ya saka sariya sauran haɗe wasu miyagun yawu masu ɗacin gaske ta suka firfito kulu-kulu tamkar wacce ta yi wa sarki karya ta ce na shiga uku kar dai ya kashe ni ta yi maganar tana dafa kirjinta hilin ta ce ba zai kashe ki ba sai dai zai sa a kai ki kurkukunsa, wanda yake gana wa bokaye azaba, da kuma waɗanda suka bi wa umarninsa, cikinsu kuwa har da aljanu. zaman ki a cikin kurkukun sai kin gwammace wa mutuwarki a kan haka, domin za ki sha azaba iri-iri, wacce baki taɓa tunanin irinta ba. Zai yafe miki saboda ke sabuwar zuwa ce, baki san komai ba, amma daga wannan ki kiyaye ki san abin da bakin ki zai rika furtawa duk yanda kike sa ya wuce saninki ni kaina a wajen mahaifiyata na samu damar ganin sa babu wani boka da zai shige gaban sa in har za ku kiyaye sa har abada ba za ku nemi abu kursa ba ku daina jin tsoro fa anisa na san kin fi su jin tsoro dukan ku ku yanke shawara gobe za mu je mu siya kayan aiki sai mu aika musu Anisa wacce har yanzu ba ta fito cikin zanen ba ta rufe kanta ba ta ce, ba dai wajen za mu sake komawa ba. Helen ta yi murmushi ta ce, a'a gobe dai za ku ga yadda za mu yi, yanzu ku tashi mu ci abinci, sai mu kwanta na gajiwo. Ta yi maganar tana miƙewa ta yi hamma, sannan ta wuce. Dukansu ido zuru-zuru su ma suka miƙe. Lipsy kam da yake tana da haɗakakkar zuciya har ta daina jin tsoro. Suka yi wanka suka shirya. Bayan sun ci abinci su ta samu wuri ta kwanta. dukan su suka yi lamu tamkar masu barci. Amma a zahirin gaskiya ba barcin suke yi ba. Zuciyoyinsu sun yi nisa wajen tunanin inda tsautsayi ya jefa su, ko kuma in ce suka jefa kansu. In ka ɗeba wacce take yin cat ta kwance, sai dariya take yi. Da alama tana yin fira mai daɗi, wacce take saka ta nishaɗi. In takaice muku labari daren da kan ba su samu barci ba. Kowaccensu sai ganin abin da suka je yi take tamkar ana yi mata bidiyo na shi. Helen kuwa ta shaƙi barcinta, inda su ma sai da asuba barcin ya ɗauke su. Ba su suka farka ba sai sha ɗaya na rana. Bayan sun kimtsa sun ci abinci suka shirya Helen ta ce su je su yi abin da yake gabansu, su yi haramar komawa school. Tare suka fita zuwa kasuwa. dama sun zo da kuɗi. hilin ce mai dubawa, duk inda suka ga su baki wanda ba shi da sulkin fari da kuma mai fari a kai, uku kawai suka samu, suka yi ciniki suka biya. hilin ta riko su suka fito kasuwar. Ko da suka fito ba su ga komai hannun hilin ba. Lipsy ce ta ce ke hilin ina suka je, ta yi maganar tare da soma waigen bayan su. Take su ma su Anisa suka soma dube-dube, kawai ta bar su a baya. hilin dariya ta soma yi masu ta ce wai kukun kun ɗauka na sake su ne? Ai hadiman aljanunsa sun ɗauke su yanzu haka akwai sauransu suna jiran mu ƙarasa siyan su duka. Ta ce yanzu wajen da ake sayar da kaji za mu je. Su dai kamfinta kawai suke da kallo. Haka suka je suka siyi kaza mai wake-wake, sai jajayen zakaru tare da farar kaza. Kamar yadda waɗancan suka ɓace haka ma kajin. Daga nan suka dawo gidansu suka yi haramar komawa school. Ranar suka dawo Amerika kowaccensu ta samu biro a cikin kayanta. Zo ku ga murna. Tun kafin su zana jarrabawar hankalinsu kwance ba sa yin wani karatun har aka soma jarrabawar, da zarar sun kalli kwashin suka ɗora biran take za su ga suna ta rubuta amsa, su kansu ba san taya ma amsar take fitowa ba. Bayan an ƙara jarrabawa dukansu suka lashe. Wannan shine ainihin yaƙinin su akan wannan hatsabibin bokan. Tun daga lokacin in har buƙatar waninsa ta tashi can yake zuwa, har ta kai ma suna iya zuwa mutum ɗaya ba dole sai da ɗan uwansa ba, har suka kammala makarantar. Sun koma gida kowace da sakamako mai kyau. Ranar mahaifin Lipsy saboda jin daɗi ya yi mata kyautar dan ƙarerriyar mota tare da babbar waya. Tun lokacin bata sake waiwayar hatsabibin boka ba sai yau. Ko me ke tafe da ita oho? Lipsy ta sake sakin murmushi ganin wata katuwar da ruma irin ta sarakai ta fito cikin katon kogon kukar. Ta yi wa kanta mazauni a ƙasa. Nan take iska mai ƙarfi ta tashi tamkar ana haɗa hadari. Tsawa tare da hargowa suka cika dajin. sai ga hatsabibin boka ya bayyana a saman dardumar nan take komai da yake wajen ya tsaya cak iskar sannu a hankali ta natse Lipsy ta ɗago cikin girmamawa ta fara miƙa gaisuwa tare da so mai yi masa kirari sai kai hatsabibi uban hatsabibai a buga a daka sai kalwa sai kai namijin gaske uban duka bokayen duniya shugaban shaidanu uban hatsabibai kai kanka tsoron kanka kake ji an buga da kai an barka kowa ya taba ka ya nema wa kansa bala'i sai kai uban dawa uban kagararru, takawarka lafiya ka ci zamaninka ka ci na dangi, baka da tsoro baka san tsoro ba, komai gaba ka ba shi ba baya ba, sosai hatsabibin boka yake jin daɗin kirarin, nan take ta ce gaisuwa nake shugaban bokaye, kai ya jinjina. ta ce a yi min afuwa tsawon lokaci ban dawo nan ba kasancewar daga garinmu zuwa nan akwai tafiya yanzu ma wata bukata ce da ni mai girma ina Hannu ya ɗaga mata ya ce, Ba komai, mun san komai a game da ke, domin muna tare da ke dangane da buƙatar ki kuwa, ta na san da ita. Wanne irin miji kike so? Take Lipsy ta washe haƙora jin hatsabibin boka ya san da buƙatar Ta ta ce, Ina son miji ne na nuna wa sa'a, kyakkyawa mai kuɗi kuma mai tashin ƙuruciya. Tun bayan gama karatu na zuwa yanzu duk waɗanda suke zuwa waje na ba su yi min ba. In dai kuɗi suna da kuɗi sai dai sun tsufa, sannan kuma ba su da kyan da ya dace a ce kamata na zama mallakin su. Wannan dalilin ya saka na zo ka domin na san kai ne za ka share min na Ka bani mijinta ya tara dukkan abin da na lissafo a yanzu. Tana rufe bakinta hatsabibin boka ya kece da dariya ya ce, Kin kawo kuka inda za a share miki hawayenki. Ya ɗaga hannunsa sama. So ma yi saurare. Bari